أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atar musulmi a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta game da hullahu da rahmatu mun kwana a cikin suratul bakara aya ta 84

mun kare magana akan abin da ya shahi waɗanda an kai magana akan cewa ila ita asabin nari zan jira talibi a to sai aka zo da magana da wa'annan lazina amanu wal lazina hajaru walamma zanna sariya lokacin da ita wannan saraya da ake magana ta zaci innahum in salimu min al-ism su sun tsere daga laihi saboda yaki cikin wata mai alfarma fala ya hakulu lahum ajrun to ba samu lada inda sun samu kansu gabarin laihi to lada ba su da ita nazala sai aya ta gaba ta jida innal ladina amanu lallai waɗannan da sun kai imani wal ladina hajaru da waɗanda suka yi hijira fara ku sun karabu da wadanahum bagirran wa a asha'irahum da danginsu su sun karabu da suwa wa jahadu fi sabilillah sun kai jihadi don dan kalmar Allah li'ila domin daga dini addinin Allah ya karara mausuli li ta'zimil hijrat don girmama wa hijira wal jihadi da kuma jihadi ka annahu ma mustaqillan fi tahqiqir raja'i wato kamar hijira tana zaman kanta jihadi yana zaman kai ne domin tabbatar da samun tabbatar da na samun sakamako to waɗanda sun ka samu kawai cikin yana wannan hali ula'ika ya zura rahmatan lahi waɗanda suna zata ma kansu rahama ubangiji sawabahu sakamakon Allah wallahu gafurun Allah mai gawara na rahim mai jin kaina lil mu'minina qala qatadatu imamu qatada ya ce أثنى الله على الصحابة بالإيمان والهجرة والجهاد الله يا يبن بني da sahaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da imani da hijira da jihadi wa hum yarul umma kuma sahabban manzon Allah su ne zababbun al'umma ثم جعلهم سنة الله يسيا سؤال الرجاء ما أبو dan maha. dama dai kuma raja ɗalaba duk wanda ke tsammani ya samu zai nema wa man khafa haraba wanda ya ji tsoro kuma zai gudu dama wannan tabbatacce na duk mai tamaha ya samu shi ka nema duk mai zai tsoro shi ka gudu intaha ƙaba bai dawo asbata Allah ya tabbatar da an raja a ɗan mahalon gare su isharan da an al'amala gairu mujibin don sanarwa cewa aiki ba mujibi ba ne wala ƙaɗe su dilalati bale kuma bayan kauna ba akan nuninsa lafiya ma wani iratu bil hawatin balle dai abinda abin kula da dan adam ya ya ba ni yi ba yaya ƙarfe ne ya kai shi ne abin kula amma shi aiki ba filin na a baka sakamako ba balle ma abin da abin lura ga ɗan adam ƙaƙan haƙari to muna roƙon Allah ta mutu da imani wannan ma kana alhamdu lokacin da giya ta zamo a wurin islam a farkon musulunci halala halal farkon musulunci giya halal ce izina zala don yaji da giya cikin giya wa min samaratin nakhil wal a'naq tattakhizuna minhu sakara kuna rikon abubuwan da kuke sha ku yi magagi ta cikin 'ya'ya da dilo da inabi wannan ba zargi ba ne wannan an yi musu gode da ni'ima da an kai musu fakanu ya sharibu da ha su sabai sun za a wannan hali suna shan giya wata kawo mafasid da sabab da harai nahu kuma na yi matsan na kara ba tana ta aukuwa da dalilin shan giya ana nan ja umar ibn khattabi kuma dan da yanzu wa mu'az ibn jabal shi na barin mina sahaba daga cikin wasu jama'a na sabon manzon Allah ila rasulullahi zuwa ga manzon Allah fa qalu abtina fil khamr ya manzon Allah kai muna fatawa akan giya wallahi fa ita giya fa innaha musibatul lil aqli giya tana tafi da hankali يا النبي محمد كيف نفتوى أكانتا نزل في آية الجيدة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناكر للناس أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لهم الآيات لعلهم تتفكرون madawacin sarki ya jaddada aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ai mai fatawa yas'alunaka suna tambayarka anil amfa anil hamri labarin jiya ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tambayar ka labarin jiya shin ni an matsayin jiya wal mai sirri da tata alqimaru tata ma hukumu ma da hukuncin su Allah ya ce ma annabi kullahum ce gare su fihi ma cikin zuwa goma giya da goma tata mun kabiru akwai lahi babba azimin babba da قراءة wace وكسائد musallaka don ne an ka samu da babba da ma ya hasulu bihima don abin da ke saduwa gare su min al muhasamati na jayayya wal mushatama da shammata wal muqatala da fada ya kekeniya to ya akwai laihi wa ulin nasi kuma fa akwai amfani ga mutane billa zata da jin daɗi ya mutu na cikin ilwa yana karta ko yana lido to bai su abin da ka tafai dara yan ana yanta mutum ya so a yabar ciki ta shedawa wal farhi da farin ciki da hamri ga giya wa usama tilma da samun dukiya da lakaddin ba da wahala ba silbar sirri ga tata wajen tata sai ga yanzu dan tata ya to abin da bai irina ya samu dukiya haka kalin banga babu wahala amma wa ma, laihin giya da tata min al-mufasir zabanna akabar a azam ya hi girma min nafihi ma daga amfani su laihin da ake ɗauka a kan giya da yadda aka ɗauka a kan caca to ya yi amfanin da ake samu wa ƙarar kawashi mara kawashi ya ce ismihu ma laihin da aka ce suna da ba da tarihi na bayan haramtawa a kaban ya yi girma nan da ima daga amfanin su kabla hu gaba na haramta intaha wannan shi a tafsirin malam kawashi na nazala lokacin da wannan aya ta dida shariba ha qaumun cikin sahabbai wasu sha wamtana al'akharu sun kace muka ba mu sha tunda an ce suna da laihi to ba mu sha summa da Abdurrahman ibn Auf sannan Abdurrahman da Auf ya yi kira walima ya kira nasan mutane minhum daga cikinsu wa sharibu sun ka sha giya wa sakaru sun ka maye wa hada rashin salatu sallah ta halartu wa a adam sun gabatar da yansu fa qara'a qul ya ayyuhal kafirun ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna sai ya kai wurin ake cewa la abur sai ce abur bi khasila da shahila la abur ma ta abur sai ce abur ma ta abuduna fana gala sai Allah sai aya ta jida dalilin wagga magana la ta taqrabu salata wa antum sukara to daga yau in dai kuna cikin mayan kun sha giya kai akwai masalla sannan sahabbai kenan an ka hana kusan ta lokacin sallah faƙalla man ya sharaba ha sai zan mai shanta ya yi kaɗan na ƙwarai ثم دعا اتبار بن مالك السعد بن وقاص sannan itibari bin malik ya kira sa da abi waqas ila walimatin lahu zuwa ga wata ta shi ba fi walimatin ba ina fi ka shiga nan ila walimatin lahu zuwa ga walima ta shi wasu ke kowa ya tatil da giya wartaharu sun kai alfahari wa an da sabu sai sa da ya ci ba shi yara waka filin cikin wakan nan hijawa da ansari akwai zagi ansaru mutanen madina an sarawa sun gani cewa ana can ana yaƙi ana bin zabo ana zagin su fadara bahu ansari wani sari ya buge shi bai lahaye ba irin da mummuƙin raƙumi Mun muke raƙumi da shebu gai wa shajja mu ya hushe mai kai fashe kahu ila rasulullah ya kai ƙara sai ga manzon Allah fa nan galan ayatul ma'ida sai ayat ma'ida ta jida tara masu tara ta sangiya zama muna tare da kuwa hukuncin giya ya zo alaka da rujin bai zo lokaci guda ba wala hamru fi fil asli mazdaru hamarahu takarahu sunne bihi asirin inabi a ambaci to a ƙin inabi da shiya wa tamru da dabino idan tar idan ya tsawarara wagala ya tafasa li'annahu ya hamaru al'aqal bayna lulu da hankali ay yasuru yana ruhi wa jama'a ayyamatul arba'a malaman da limaman sani hudu sun haɗu duka sun ijma'i ala bisa ga cewa dai giya haramta wa najasa ta kuma giya jasa ta wa ko wa kalila ha wata shirwa ha yujibu al-hadda su yi izimai da wanda ya sha giya ya kadan da wanda ya sha mai yawa duk ya wuce da mai haddi wa an anna na shirwa ha kuma su yi izimai su wanda ya halaka da shan giya hukuma an yi hukunci hukumin da kayan ne ijma'i na wannan wa amma asirar inabi lalle kuma asirin na inabi Ina tabda da ya tsawarara wa ba an ka je wa zuga amara dai wato ya zama ainihi ya tsawarara yana tafasa yana tashi sama har yana halba wato kun wanda a tare da shi ya wa hamu ya zangiya ba tare da kuwa wata baka jumhurin jumhurin malamai ya haɗu ala anna kulla shurbin kulla sharabin duk abin sha yaskiru wanda ke sa maye kafiru ɗanka mai yawa ne faɗalilu da ɗanka ɗan ne haramun haramna wa annahu musamma haramna kuma ana ambata ta giya wannan ittifaqi da na jumhurin ulama wa bi shurbihi kuma sha mai inda yana sa maye haddin akwai haddi sawa'un dai ya tare ne ina bin na ina bina aw zabibi ko na zabibi na aw ya dace ko na alkama na aw shi'iri ko na shi'iri na aw garaka ko na dawa ko masara aw wanda ko shinkafa aw asali ko zuma aw lamni ko nono aw rahu zalika shin na yi an kana dan yana fatar aw ba dabuwa ko an dafa shi ashe kwayoyin da aka sha ana ana ana maye ne duk ana duk ana hadi kyale a dai an ce amma wadda magana jumhuru na khilafa da abi halifata amma banda limamin sanin duniya abu halifa kala ya ce na kiwo tamrin wato tsakken nan na dabibi wa zabibi da zabibi idan sai da iya tsaurara kana haraman ya za haram qalilu huwa kathiru kadan na ne da mai yawa ne lakin la yasma kamar sai ba ce limamin sani fa ya akara iya samaye wa bi shirbi wal haddu a cikin shari akwai haddi kuma huwa na jisun na wa in bi biha ya an karawa shi halla ma galar ala zanni shari min wa annahu la yaskuru ya halatta wanda mai sha ne ya zuke ya samayi wa amma nabi zai hindati amma to a tsayin hindati alkama alkama wal shinkafa wa na'awi har mutar kama ita fa halalun indahu zai imamu abu hanifa cewa halan na naqi'an aw madabuhan dan yana shar ko ana wati wa inna ma ya harumul muskir min amma ya asa ya sa mai to an haramta wanda ka sa mai daga ciki ne fakat wa yuhaddu kuma ana haddi kai ne ya asa yana sa mai muna tare da kuwa wata baka la'in matu nuran mata ne sun hada kai duk ala anna haddal abdu lalle haddin bawa ولم نسي من غر ينا بس جربي ندعى وأنه يكون بسوري كما دبولا لاتي وانا اتراك ما لمينا انذا احدي دبولا لاتي لكن سيدي روا رويا عن شافعي انه يقام بالعيدي انا انا ايد احدي دهنو اتامي اتامي سالمي اي اربعين اي اربعين ثمان لا اتماني إيه وانا انا ارسا كلمي دي امام شافعي kuma malaman ma sani sun haɗa kai sun itibaki wa ala anna man gassa duk wanda ya samu matsara bi luqmatin da loma wala na jirgiyar kamar bai samu wani abu wanda abuwa bai bagiya ba ma ya siguwa abin da yake gudda wannan matsara da zuwa shi ya juzu lahu isa ga tuhadihi ya halatta ko koɗa giyar don wani abin sun duk malaman ga sun haɗa kai ala kulli halin nufa ko na ta sama ko ba ta sama wa hadu sharibi sharib alhamil kuma sai itlaqi hadda mashayin giya alhuru da inda malikin ya imamu na maliki wa abi hanifa da abi hanifa samanu na bulala tamanin wa inda shafi'i amma gun imamu shafi'i wa ahmadu da ahmadu bin hanbal waɗannan limaman sani guda biyu arba'una bulala arba ya musu amma da imamu na maliki da imamu abu hanifa bulala tamanin amma da imamu shafi'i da imamu ahmad bulala karra da da mashayi jiya ya wuce ta ira sha jiya walam zat min amma ba samu warinta ba da bakinta kudda inda inda inda an yi mai hajji gun limaman sani guda uku in mutu yake ya sha giya an ta kina kini ma buwari warin giya in na ce ya sha to limaman guda uku sun ce ana mai haji malik shafi'i imam ahmad eh hilafan na abin hanifa amma sabanin imam abu hanifa ce ban mi za a mai haji ba samu warin ta ba to alaikaram wa lawu jira min wuri wa da an samu warin ta ga baki nai wala min sirra bai da shi a shabiya ba amma ga ya ga baki dai hudda an yi mai aji inda maliku ko imam na maliku fakat maliku ya ce in an samu wayin giya da bakin mashayi giya ya yi wuce na sha giya a abu ne shi khilafan lissa lafiya amma sabanin malamai uku imam abu hanifa bai cikin wa magana da shafi da amurna hamali amma limamin sani guda imam na malik ya ce abu da ne shi wala ju su ba hada da duwatsu da adashi ba ya halatta shan giya don lalurar kishirwa wata isa da turbi satina amma da lura kishirwa ko suna jin kishirwa ba ruwa ko giya to ba a sha wata dawi bai halatta a yi magani da giya khilafan li abi hanifata amma sabanin imam abu hanifa limamin sanin duniya ya ce in kan magani da ta kama ana yi ita qala yajuzu lil ya halatta a'a imam abu hanifa ya ce ya halatta ga wanda ji kishi babu wasu ruwa sai giya ya sha ta madadin ruwa lalata da amma ba a magani da ita ba don magani ba shi muna tare da su ana kare wani shafi'i ya duzur kalilin lita dawo amma imamu shafi'i ya ce kaɗan na ya halatta yin don magani na da shi da kishirwa amma wa yi sanar bukatu dalbi lokacin da za a hawa mashayi giya bulala da an ka ce ana duka sai da bulala ana duka da hannu ana duka da abin nan takalmi ko waɗanda limammai yake to an an nisanci alwajaha fuska in za a yi bulala ga mashayi za a yi mai haddi ba a kula ka abu da fuska ce walfarja ka abu da farji ne wal qalba ka abu ne ruwan abin nan kan zuciya wa dima ka abu kwalwa ce wal hawasir ka abu kudi dinai bi ijma'in bi ijma'i malamai to na ga bugu eh bai ga bugu eh eh ce tuga eh, eh? <laughs> da na kawai ni tsara ba bai ba kiɗa ba wa'amar eh? eh. mai zuwa amma ta kuma zarar su ne da ya rike mawu da shi ya ga mace ta ta li'azi malin dole rikon duki algairu wani da adal malin da gairar don rukan dukiyar wani shi ne kuran da sauki ka ce mutu ya ta yada dukiya ta yana da abin sai amma ka rike ta da sauki wasu jawahir lisani a cikin jawahir lisani kala ibnu sirina wani hasan Wani ibnu abbasin wa musayyadin wa gairin da wasu su kullu qimarin dukkan caca mai sarwa wadda aka sauki ta min marjin na 'ya'yan ido wasu da da karsa wani hau zalika hatta al'abu ya da hawa sai yara birjauji wal ta'ab abin suka yi da wato abin nan kwakwa da kuma odaddai biya shi intaha walla ibu bin nardi wasa da ƴaƴan dara walau marratan ko da sai guda na haramun fi masal maliki wala da ne kun fi kibar ko da ba da kuɗi ai da wani maliki da kuɗi da ina abin da ke na mazona suna irin ta ta katakon nan eh ba kuma dara ba ta katakon da aka biyan nan ba a ba da kuɗi ko da ba ba da kuɗi eh wa bisul dam haka na misali ne dam shi eh, eh, ma irin wannan ana yi ne da da daga wasu abubuwa waka wa kaza idan mutu shirarji haka nan dawamar da wato tata wadda aka da abin nan karta alal mazhabi unzur amma ka dubi abdul baqi shari mutafar wanzu wata hal qarrafi annal la'ib bi shadaranji amma imamu qarrafi ya inganta da wargi da shadaranji wato ludo makaruhu makaruhi na wa qala al-hafiz hafiz ya tijil babu tawili annardu wa shadaranji wata da karta da da albinna da da ludo min mai sayar da cikin sata. wa masaba abu hanifa hurmatul la'ib bihi masaba imamu abu hanifa haramcin wasa da ta sawa'un kana da rahanin ana ba da kuɗi abin nan ka ba su wannan a ajiye in ka cika ɗauka aw da gairi hani ko ba abin nan rahanin jingira wanda aka ba su an cika ɗauka amma wa ba sabu shafi'i ba sabu imamu shafi'i annahu ba ku wannan in ba ba da jingira na halanna ya kala an rahani in ba ba da jingira wala haziyanu babu kuɗi ah, wato na kasa na yi kaza a bata ma wani rai wani siyanu salatu in ba wancan sallah to a za a yi arha guda cikin waɗanga yana yiwa ba mutahimi na to wa ya yazalu naka suna tambaya ka ya kai annabi Muhammadu shin ma za yin fiquna ni na na ba ciyarwa qila sa'alahu aida amrun bi mu amru kan tuni ya tambaya manzon Allah sa'ala awwalan an al-munfiqi farko ya tambaya daga waza aba wal masala kuma ina aka karkata mina na aka ciyarwa wal masala ina na aka karkata da ita sun masala sani an kai riyatul infaqi kuma gurgurun kaka da da a ciyar to sai Allah ya ce ni qul afa kace abin da ya rage saura wa bil asali naqidul juhdi shine wato abinda an naqidi ga abinda shahi wato kokari ai an fi kuma sai ya tara lakum ku ci da abinda da waka gare ku badal mubashir ki bila jahrin babu wahala wa qara abu amr bi rab'il waw bi taqdir huwa al afu huwa al fadil abin da ya rage alal hada daga daga bukata wal ahli da kuma da wani gida shi za ba suwa wala ta ma tajuna ilay kafku ci da abin da shi za ka kayan miyan yau ga shi ga hannu ka ɗauka ka jika mu ne kafku ku zuwa idanu kafku ya haka nan wato dai ku ku ku ku ala an bukuru akan kan kazalika kamar haka ma bayyana lakum ma zikra yubayyana Allah lakum ayati Allah yake babbayana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna wannan bayanin da Allah kai muku ya yi ku tunani na'am الدنيا والآخرة ويسألونك والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم to a Allah na bayyana wa gare ku ayoyin sa la'allakum tatafakkaruna fi amri dunya wal akhirah don ku tuntuntuni ga al'amarin duniya da al'amarin lahira wa ta'khuduna bil asli lakum ku ruqu da abin da yake wadatuwa ga ku fi ma cikin su wa tastalimuna ku nisanci ma ku abin da ke cutar da kuwa, ka an ta tafakkaru fi zawalid dunya ku dora tunani akan cewa duniya ba ta zaunawa wallahi duniya za ta gurgufa wa baqa'il akhirah da cewa lahira can na gidan wanzuwa can za ana a zauna darɗe wallahi duk wanda ya mai da duniya ga abin bida ya walakanta lahira sai bane ya gano shi domin nan gida na na gyaran kaya duk abin da aka gudu ka amince da na aka hada ya a da shi don na a wurin zama ya an fita an gini kayi kenan amma nan ba kowa tafiya za ta yi Allah ka lura da mu to ana umarnin ku ta ɗalabu ku nemi al'akar da lahira da sarkin duniya da barin duniya sai an bar duniya za a nemi lahira ƙala shi fata rahman wato ya bar wannan fi akhir surati karshen surar ga wa zul an'am da cikin suratul an'am iktisara nan takaitawa lil ilmi bihi bima hafa ko kuma bima huna domin saboda ciya min mahuna daga abin da annan inta ƙara da gazzali imamu gazzali ya faɗa al'adun yake mai hankali la ya zuru zai rabtana an tafakur gabarin tunani fi amur da aka ga al'amarin lahira na hazatan ko da harara guda mai hankali minti ɗaya ba ya shuɗe na cikin duniya bai kuna lahira ba wa yakunu lahu fi kulli ma yara muna tare da kuwa sai ya zama gare shi mai hankali ga duk abin da ya gani cikin duniya min ma inna ruwana aw narin ko wuta aw gari ma ko hutu ya bara tari ya zama mai ruwa fa in nazara in mai hankali ya dubi ila sawabi zuwa ga baki to zakara zai tuna zulmatul qabri don qabri idan ka gaba ta abu kilin to abinda a hankali gare ka tuna da kabari aw suratun murwa ko ko iya da tura wadda an mai ban tsoro da hirgitarwa ta zakara munkara wani kini sai ya tuna mala'ika munkar da mala'ika da kini wa zabaniya ya tuna zabaniyawa wa in a sautan in yaji wani sauti ha'ilan mai hirgitarwa ta zakara na hatu so sai suna da busa da za a yi ta ƙaho wa in ra'a a hasana iya ga mai kyau ta zakara na ilmin janna sai suna ni'ima aljanna intaha to ya an samu dan adam haka faɗa ne yadda za a yi mutumin nan sara ma Allah ya kawata gare ni zai samu yini da zuwa Allah to Allah ka daidaita muwa. wa ya ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tambaya ka anil yatama daga abin da ya shahi sha'anin marayi wa mina sa'ili cikin masu tambaya ga inna rawaha suna tambaya amma ya tsaura muku abin da suke haduwa da min alharaji na kunci sha ne, ga sha'anin marayi wa in lo in sun ka hada abincin su da su sun ka aka dafa aka ci tare ta aka mutu su kusa ne domin sai su sun ci kayan marayi da yawa wa ya amalu ma lahu in sun ka ɗaya dukiyar marayi daga ta sun kawo marayi za su abinci daban na amma wannan ga dukiyar su ba sai su zarta nan nan da gari wa yaruhu in suka tsayata wa sana ulam dama suna aikata musu abinci kawai da ita wa da su dai fa haraju kuma kunci shin a gazai Allah ya ce ma annabi qul ce islahu lahum gyarawa gare su madakala sai shigar wannan tasu le islahim don gyara ta wa islahi da gyara amalin dukiyoyinsu wallahi khairu yafi min mujalabatin daga nisantarta daga nisanta su ai ya kuna kazu niyya na zamowa bil mukhala da gamawa rinka lillahi don tausaya marayi na rinka nafsi ba don tausaya maka ne ba shi ne rikon dukiyar wa in tukhaliqu in kun gabe kayan ku da nasu ko a game nabkan marayi da taku nabka da zalika don haka ai babu komi wa ai warku ya warku na ai wa hum ihwarukum ya warku na ga addini kuma ومن شأن الأخذ أكون بشأن الأخوة أن يخالق أخاه يجوات أخوانسا قوة هكذا الأخوة يجمع أخوانسا بما أبوك أعرف لي ولما جنى خصف كل إيسر وعشاء على المخالق أعسان جميعا وقيل على المراد بها المساهرة تركوتا والله يعلم الله ينا سنع المبسدع mabannati li amwalin da dukiyoyin marayu bil maqsud mukhalafati in ya gama ta tashi nan la musulmi Allah ya san me gyara da hada ita Allah ya yi haka li ya'lam man qasada al hiyana wa akal mal al yatim man qasada al islah don ya san wanda ya niyya yaudara da cin dukiyar maraye daga wanda ya niyya gyara wa fihi wa'idu wa wa'adu nan akwai ƙaci akwai alƙawari walau sha Allahu ina ta da Allah ya so wahalar da kowa eh? da Allah ya so wahalar da ku la'anatin da ya wahalar da ku bi an yi kalli mako ya kallawa muku ma shuku alaiku abin da gawalce ku an ɗebo shi min al'anati daga wahala wahiyar mushakka wahala walau jawaz lakum mudakhalatan da bai halatta muku shigar da dukiyar cikin taku ba ba, inna Allah azizun Allah mabuwayi na galibin barin jayi na al'amri ya kadiru Allah yana da iko alal inati akan wahalarwa hakiman Allah mai hikima na fi suni ga aikinsa ya hukumu yana hukuncin mata ta katali ne hikima abinda hikima ta hukunta wata ta sai wani kuma iko ya ba da dama قال ابن العربي في الأحكام lamma azana Allah lokacin da lamma azina Allah lokacin da Allah ya izini fi mafanatil aitan a cikin muhalada da kayan marayi ma kasar salata da gyara kana dalila ala jawabi tasarrufi malil yatim wannan ya zan shi a dalili akan tasarrufi da dukiyar marayi ba a aje ta ka dai har zakat ta ita sai a dora jura mai ita ya tasarrufu wali wali yana jijjiya ta fil bai'i a cikin siyarwa Wani ismata da rabawa wa gairi zalika sai an fasu fili kuma aiki ne na zartuwa fil qalil wal kasi a cikin dukiya kaɗan na da mai yawa alal idla ba a tambaya ta wa wai wa in lam yaqdimu amma wa lam yaqdimu wali alai ko da wanda an wali sarkin gari ko alƙalin gari ko da bai gabatar da shi ba a kai ila an ƙala hayyaci ila an ƙala ulama'una Hamma da mu suka ce ya idza balagatil yatima idan marainiya ta kai shekara goma wa aka sada wani kuma wani ya yi adalci fi sadaki da sadaki jaga lahu an ya an an ko an ya tazawwaja ha ya harta gare ya arbita wanda yake kamar da arbi shi ko dan amin tana ta kai shekara goma ya gaira kwanta ya yi adalci wajen sadaki ya halatta aure ta ويكون هو الناكي لذلك شيء أمي أرمي المنكا وكما شيء كبار عورة وبه قال أبو خنيفة دوانا الإمام سن دون أبو خنيفة يفضل وقال الشافعي لا يجوز الإمام سن إمام الشافعي سباشا لك حتى يقدم الولي من يلكيو هائيا سي ولياتا مي أرمسوا مي أرمسوا مي إتا إيه دوبا يجعل الله يأرمسوا مي إيه قبل يكيب باباتا با sai kaga limanin sai wa amma shira'u wani mali da fili wa amma shira'u amma sayan wanda an maga ishi ga maraye daga dukiyar na maraye fa qala malikun wa mu hanifata yasri fil mashhur al aqwal yana fi amma a cikin kauluka su kan shahara idza kana an-nazaru lil yatimi idan ya zan dubin da maraye yake li'annahu min babil islahi yana da cikin babin gyarawa al a alai wanda aka nafi kansa wa qala shafi'u la yajuz imam shafi'u tabi ala taisai wa in qila yalzamu malikan tarku aslihi bi zara'i wa tumati ah to ai imam na maliki duk abin da aka tuma sa kai ne to ya ni bin ta bayan ya aza wajen ta zara'i wato mati da abin da ta yi ba duk abin da aka sabbe gari a ko kuma ga masari maliki imamu na maliki ya koyi shi da karanta mutum da gani muni alif mati ma ta da kafaru bai'i nawa na wajen nau'in sura bai'i saba'in amma duk an hana to shi na yake cewa to amma nan da imamu na maliki wannan magana kulla sai mun ga cewa ah, inna ma yaqulu zalika fi ma yu'addi min al-af'al al-mubaha ila al-ma'zur ai maliki ya faɗi wannan ga abin da ke bayarwa zuwa ga ayyuka wanda a halal zuwa ga abin da ke zama mahzuni mansusa alai wanda aka nasanta gare shi wa amma huna faqad azina lahu fi suratul makhalida ai Allah ya yi mutunci wata muhalada wa wakkala al-hali hadimina kuma ya wuce masu reno ila amana zuwa ga amana su don haka imam na maliki da wannan umfani bi qawlihi wallahu ya'lamu al-muslim min al-muslim ba ka Allah ce ba to da wannan imam na maliki umfani wato da su nan sun gaji in suna gita ma abu akwai magana hmm. wa kullu amrin mafhum duk al'amarin da aka koyo wa kana Allahu al-makal Allah ya wakilta wanda an madogari jin ciki ila amma ta zuwa gamanarsa la yuqalu bi innahu yu'addi ila mahzuni ba ta yana ba zuwa mahzuni tun Allah ya riga wakilta bihi fa yamna wa minhu sai hana gare shi inta wala tankihu na zama kwana to sai bayan sallah ko Allah gwada muna awo ha آه، معلم وليد الدنيا القرآن الكلمة في أشرف وعمان الشرف جاء الشرف إلى أي أخر الشرف فمرة وتعزي أدوى إسابة وما أصاب أخي وأبي جزاء أسر أسري من ولد الدوحة الإمام المسلمين على عباده ومسيحه أعطانا إن شاء الله ثم بدأ أن كان رمضان المساجد وأن أنكر مثل وجودها فنرى أبي أن كان فيها الشيخ إن شاء الله وأن أنكر مثل أنكر يعرف إن شاء الله ولا يبدأ أن كان رسول هذا

لا يوم Thank you. ya Thank you. مساء مساء ما لا تقول فيها مع الوقت لا على جاهو Thank you. da shi alai jafaru birnin kebbi da kuma malam kabiru bala koko allah muna roƙonka allah ka ji kansu allah ka gafarta musu da sauran musulmi baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka karɓi ayyukan mu kyawawa Allah muna roƙon ka maye maye malaman mu da sauran dukkan malamai gaba ɗaya tun daga mataki na ƙasa jihohi lokal gamma har zuwa rasa Allah waɗanda aka tura domin karantar da bawa Allah Allah ka ba su lafiya aiki ka ba su ka ba da nasara a cikin wannan aiki Allah ka sanya mu wannan karatu tasiri wannan kungiya mai albarka Allah ka ƙara kiyaye ta ka sanya mata albarka Allah muna roƙonka cikin bayan ka da fannaka Allah waɗanda ayyuka da muke yi Allah ka samu niyyar su aljanna Allahumma zidna imana wa tafaqquhan fid din اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مهرجا ومن كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mana Allah ya saka da alkhairi a ko wani shago wanda za a buɗe insha Allah gaban gidan Lawal Buhari yanzu bayan ƙara wannan karatu